jama'a assalamu alaikum ni ne zakariya ibrahim abu na farko abin da ya kawo mu nan kwanaki an mana wasu mutane ne suka zo suka yi mana zargi suka kama wani yaro dan gidanmu yan banga ne suka zo suka kama wani yaro yan gidanmu suka ce mai barawo ne don sun dade suna mana haka a sai su iski mutu yana kiwo kaman a bakin hanya haka sai su kama shi su ce mai barawo ne shi ne suka je suka kama wani yaro dan gidanmu suka ce mai barawo ne suka kai shi gurin yan sanda shi ne muka je muka tambaye su muka ce ya akai ya akai shi ne sai suka ce wai ya yi sata ne muka tambaye su ya akai ina ne suka yi aka yi wannan sadan shi ne suka suka ce an ce barawo ne muka sai muka je gurin dpo muka sanar mashi ya ce bai san da magana ba muka je gurin sarkin gari shi ma ya ce bai san da magana ba shi ne muka zo gurin sarkin Fulani na Abuja muhammadu dodo oroji muka kawo mai report shine ya yi mana takarda muka je muka kai ma dpo ya kira su ya kama su yau yanzu dai maganan maganan ta mutu shine muka zo mu gode mai mu gode ma kuma shi DP wanda ya taimake mu ya kace mana wannan magana saboda abinda da suke mana sun dade suna mana haka suna kawo mutane suna she barayi ne suka kawo mutum sai su ce ya je ya kawo abu kaza mu da ya kama mana yaro abinda suka ce mu ba su mu dubu dari biyu a kashe magana muka ce dubu dari biyu a kan me suka ce saboda barawo shi barawo ne muka ce to mu ba za mu ba da wannan kuɗi ba shine muka taso muka zo muka kawo report aka rubuta ma saka da aka je aka kama su a u wani tabbaci kake da shi cewa shi wannan wanda aka kama ba barawo ba ne tabbacin da nike da shi shi muna tare da shi shi yaya na ne kuma mun shaida shi yaya na ne na san tun ba yau ba muna tare da shi kuma mun tabbata shi ba barawo ba ne ba mamaki ai watakila za a ce tun da ba dare da rana kuke tare da shi watakila da daddare yakan zaga ya aikata wasu abubuwa da watakila ake zarginsa da su. ai wannan shi ko da yaushe muna tare da shi muna gida ɗaya da shi kuma na san halin shi tun da muka tashi tare muka tashi na san halin shi wannan ba aikin shi ba ne. Babu Shehu kusan zan iya cewa kai dattijo ne aƙalla akalla ba na san ka dai haura shekara 60 a duniya. To salamu alaikum. Allai wannan abin da ake mana zargin nan ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ne. a jihar kogi jihar ondo ilori duk yan bangan da suke a wuraren nan ba mutum ɗaya ba suke kamawa na tabbata har ga allah to shine abun ya mana mun rasa abin da za a hankalinmu ya tashi yanzu abin da suke yi ko a shanu ana kiwo ko ga gida ko ga kasuwa sai a zo a kama yaro a ce shi barawo ne to saboda haka abin nan da yayi mana zafi wulaƙanshin da ake mana a Najeriya to mu ma duka yan Najeriya ne fa saboda haka abin da ya kawo mu yanzu mun zo mu yi godiya ga Alhaji Oroji shi Oroji ya yi godiya ga Sifeto Najeriya nan saboda zaman lafiya yanzu ya samu saboda wannan abin da suke yi ba jihar Bini ne kaɗai duk inda aka sai an haye kogi aka yi yamman nan duk ƙasashe nan sitin sitin sitin nan aka suke yi. Babu Shehu ana fa zargin Fulani da yin barna a gonakin manoma. Ah, watakila shi yasa ba sa ma shiri da mutanen da suke zaune da su a sassa daban-daban me yasa ku kuke shiga gonakin manoma ne ba tare da lura da cewa su ma in najeriya ne suna da haƙƙi ba eh lallai kun dai maganan gona mun sani wa'ansu sassa ana yin ɓanna amma wa'ansu ba duka suka yi ba lallai wannan mun sani da haka amma abin da yake fi damu mu a najeriya nan a kama mutum a she ɓarawo ba a je a shi kuɗinsa a sake shi a ce ya tashi ƙasa na ya bari in ba haka ba za a kashe shi to fi ne ya fi damu mu a Najeriya ko inda muka zauna sai mun biya kuɗin zama ƙasafa itacen da za a sara babu hali mu ɗiban ma shanu itace wanda za mu ba shanunmu to matsaloli a Najeriya na fa yana damun mu mamakin da za a yi babu kungiyar me yace Allah ne a can Benin sai da kuka ti tattake har nan Abuja sannan ne aka sama muku magani wannan lamarin to su shugaban mu na shan din mu ba mu gane kansu ba wanda aka sa duka to sai mu ga al'amarin bai tafiya daidai yanzu a takaice dai a nan jihar kogi ba wanda bai san ciyaman sha'aibu to mu filani muka ba shi goyon baya amma wa'ansu ba su son shi wa'ansu suna son shi ni a takaice ina karkashin sha tunda ni ne ciyaman nashi na banga a lokacin amma yanzu na tashi na koma kasar bini to mu filani abin da ya kashe mu ba mu da haɗin kai to shi ne ya kawo mana wannan wahala an da aka sa shugabanci sai a mai zargi a to shi to shine yake ba mu yacin zaman lafiya a Najeriya nan zakariya kai matashi ne kuma babu shakka ya sani na lokacin da jibrin aminu yake minista ya kirkiro wani tsari na ilimin fulani a shin kai a iya rayuwarka ka yi kokari ka yi makaranta ko dai kiwon shanun kawai ka sa a gaba a ni ina ƙoƙari ni na yi makaranta na yi primary school a kaduna na yi ƙoƙari na yi primary school to saboda matsalolin mu damuwa mu saboda ba guri ɗaya muke zama ba ga da damina ana koma wurin mashekari da rani kuma ana zuwa gurin abin nan gurin rani saboda irin ƙaura da muke yi to shine matsalolinmu ba ma samun lokaci mu zauna mu yi makaranta to alhamdulillah ni dai Allah ya taimake ni na samu na eh, primary school ba ga rashin yin wannan karatun ya kawo koma baya ga fulani musamman ma ga sunan dai suna da dukiya ga shanu ga komai amma ko ba sa cin gajiyar dukiya taso kullum idan ka ji labarin fulani sai dai ka ji wani rikici ne ya taso ko ko an je an harbe wani ko kuma rayuwar fulani kamar ba ta da wani inganci a najeriya to wannan ya danganta da yanayin guri saboda haka ka san ko gurin mutane kamar yadda ake cewa fulani suna barna ana shiga gonakin manoma to kaga najeriya ma ba duka ba ne akwai wasu mutane da suke da kula da dabbobinsu akwai masu yi wannan barna amma ba a ko ina ba ne saboda ba, a gama aka zama ɗaya ba kowa da irin da, hikimarsa ko kuma kowa da yadda yake controlling din shanunsa Babu Shehu, ina so ka fahimtar da al'ummar Najeriya musamman ma masu sauraro a wannan shirin tattaunawa da muke yi. Akwai shin wai Fulani kan sun kasu kashi-kashi ne, don da ana da labarin akwai wasu Fulani ma da ake kira Udawa waɗanda in sun zo sai a ce su suke cinye suke fadawa gonaki su yi kace-kace da amfanin gona. Shin san Fulani nawa ne kan muke da su, ku ba cikin waɗannan eh, udawa da ake magana? To, ni dai wannan ba zan iya gane cewa ga wanda za su suke ɓanna ga wanda ba su. Ni dai ina inda nake zaune a jihar Bini, to, ni dai ina zaune a lafiya wajen ɓanna kan. To, amma a cikin jahohi akwai wani gari ana kiran shi Aitoro. Shekaran da ya wuce fa sun kace filani ba gairan ba dalili. Wannan da abin da ake ma filani wato ba wani laifin filani bane wato iyayya ne kawai, sabida me Sabida suna ce mu ba ƙasa mu bane wani ma zai ɗiba ƙasa ya ce kasa a hanci wannan ba sokoto bane sabida ƙiyayya to anar a kaba akwai wani gari ana kiran shi ogidi to shi ma har yanzu shekaran da ya wuce ya kashe mutane biyu sun ni gidaje amma har yanzu kansu yana hayaƙi suka ce abin da suka yi ma to za su sake yi wanda ya fi haka to amma shi ne na sa yanzu zan gaya ma shugaban ƙungiya mai yatti Allah in sun sake mana abin da suka yi to su san su ma fa abin da za a yi Dodo Oroji kusan kai ne da daɗewa muka sani shugaban ƙungiyar mai yatti Allah na nan Abuja kamar ba a yin zaɓe ba a sauya ka tsawon waɗannan shekaru kuma alal hakika watakila ana ganin saboda dabarunka na boko da sauran abubuwa shi yasa ka daɗe kana wannan mulkin amma me za ka ce ne ba ganin ah, kusan fulani ba su da haɗin kai ƙungiyar mai ce allah ma ba ta da wani tasiri shi yasa waɗannan abubuwan ke faruwa abin da ke faruwa game da fulani a ƙasar nan a ƙasar najeriya akwai abubuwa da da suke faru wa ana ganin su kamar ba su san komi ba akan zalunce su kuma ah, shugabanni kamar ita mai yadda allah ta daɗe da taɓarɓarewa akwai rashin shugabanci wurare daban-daban wanda yake ya kamata kowane shugaba ya kula da mutanen da yake shugabancinsu saboda hakke ne alhakinsu duka na kansa idan ya bari aka zalunce su to gaskiya shi ma ya zalunce su to akwai abubuwa da yawa da suke faruwa shi ba fulatani dai ba najeriya kawai ba a duk faɗin west africa bafulatani baya zama wuri ɗaya mutane ne wanda suke suna bin damana kamar duk inda ciyawa take inda suka tabbatar da cewa dabbobinsu za su ci za su samu ciyawa to suna wannan wurin ah, to akwai mutanen da kuma suka sa ido a kan dukiyar fulani